أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu lafiya kuma ya samu kaza musulmi Fatanmu Allah ya samu cika da imani ya yafe mana kurakuranmu ya sa aljanna ita ce makomarmu a yau kwanan wata uku ga watan uku shekara ta 1439 hijiriya wanda ya dace da 24 ga watan 11 shekara ta 2017 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafin albarka na الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم sani ba mun gama yakin badar ne ko tashi طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ما yake cewa ghazwat bani daga cikin yakukuka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya akwai wani yaki da ake ce da shi ghazwatu bani sulaim malam yace summa nahada bi nafsihi alkarima sallallahu alaihi wasallam ba'da firaghihi bi sab'ati ayyam li ghazwin li ghazwi bani sulaim fa makasa فمكث ثلاثا ثم رجع ولم يلق هربا وقد كان استعمل على المدينة سباع بن أرفطة وقيل ابن أم Maktum, wannan yaƙi bayan an gama badar wanda Allah ya tashi sati guda kenan da gama badar da kansa ya tashi ya tinkari wannan ƙabila ta banu sulaim ya zauna kwana uku a wurin a garin gurin wato jama'ar sun maraja wa lam yalqa harba bayan kwana uku ne ya dawo ba a yi dai yakin ba saboda sababi daga cikin asbab a lokacin ya sanya wanda zai tsaya masa a madina wakilinsa wani mutum mai suna siba ibn urfuta shi ma sahabi ne wasu ka ce a'a abdullahi ibn ummi maktum shine annabi sallallahu alaihi wasallam yasa ya zamanto wakilinsa a madina daman ɗabi'ar annabi ne idan zai tafiya yakan sa waɗanda za su ko wanda zai zamanto wakilinsa ko da wani abu zai iya faruwa don a ainihin wato warware matsala. bayan wannan akwai wani yakin kuma du da ake ce da shi gazwatu sawiq malam ya ce faslun fasali da yake magana kan gazwatu sawiq ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه أوقع الله بأسه في أصحابه ببدر نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في مئتي راكب فنزل طرف الأريض وبات ليلة واحدة في بني النظير عند سلام ابن مشكم فسقاه وبطن له من خبر الناس ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أسوار أسوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كر راجعا ونظر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه والمسلمون فبلغ قرقرة الكدر وفاته أبو سفيان والمشركون وألقوا شيئا كثيرا من أزواجهم من السويق فسميت غزوة السويق وكانت في ذي الهجة من السنة الثانية للهجرة ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد وقد استخلف عليها أبال بابا shi أبو النفان أغزوة السويق yayin da abu Sufiyan ya dawo makka kuma ya ga abin da allah ya afkar a cikin mutanensa lokacin da aka je yakin badar mun faɗa cewa an kashe mutum saba'in an ribace mutum saba'in wannan abu ya bakanta abu Sufiyan kwarai da gaske shikenan sai ya alwashi ya ce ko ruwa ba zai taba kansa ba ko wanka ba zai yi ba ya yi alkawari ba zai yi wanka ba sai ya je ya yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama yaƙin ba a gama shi ba bai yadda ba ya tara mutane mutum ɗari biyu mahaya dabbobi ya je ya sauka a wani wuri da ake ce da shi taraf al-uraid sunan wuri ne um, wanda yake a kusa da madina nan ya je ya sauke zango ya kwana ɗaya a wajen ƙabilar banun nadir a wajen ƙabilar banun nadir wasu suka ce a ƙabilar banu ƙuraiza amma dai banun nadir ɗin shi ya fi inganci ya karɓi akwai wanda ya karɓi bakuncinsa shine sallam ibn mishkam ya shayar da shi giya ya ciyar da shi kuma ya ba shi labarin wato manzan Allah sallallahu alaihi sallama da kuma shi da sahabbansa tunda daman za ka je ka yaƙi mutane dole sai ka samu labarinsu an yi kaza an yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma yanzu suna kaza ko suna da ƙarfi kaza ko suna da rauni kaza yawayi gari a cikin wato mutanensa sahabbansa kenan saboda mugunta wato irin ta kafuri ya je gonarsu ta dabino ya sa aka yi ta sassare dabinan dabinan nan wato su ne arzikin mutanen madinan nan kamar yanzu misalin mutum zai je yaƙi sai ya je samu babbar kasuwa a gari inda dukiyar mutane take duk ya je sa wuta a ƙone kasuwan nan kaga ya musu illa to shi abu sufyan ya kasance tare da mutanensa suka ɗauki makami kawai tunda ba su haɗu da annabin ba ba su haɗu da sabon ba suka ce to sai musu barna wai ramuwar gayya ce ai wa amara fa qatta aswaran min an-nakhli yaji ainihin wato ya sare da bene kalmar aswar ana nufin asauru ne bisad. Asauru ana nufin tarin dabinai bishiyar dabinai duk ya sassare su suka wayi gari sabon nan kawai sai dai suka ga gonakinsu an sassare su ka duba dabino kafin ka dasa shi ya dauki lokacin da zai tsiro har ya rinka baka 'ya'ya ka kai kasuwa ka je ka sayar ka ci abinci ai za ka daɗe wannan yana nuna mana abokin gabanka yana da hanyoyi da da zai faɗa da kai fa hanyoyi da da zai yi faɗa da kai Allah kiyaye ya samu wani mutum cikin mutanen madina ya kashe shi da shi da wani dan uwansa halifinsa wa qatala rajulan min al-ansari wa halifan lahu sun karra raji'an abu sufyan ya ce kawai mu koma gida mun yi aiki ai inda ba zai iya shiga cikin madina ya je ritsa annabi ba alaihi salatu wassalam ba to amma dai yayi ta'adi ya tafi manzo Allah ya samu labari sallallahu alaihi wasallam ya samu ya samu labari um, cewa ga abinda kafirai suka zo suka yi da jagorancin abu sufyan annabi ya yi alwashi lokacin da ya samu labari wa nadhira bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nadhira bihi ana nufin alima bihi da ya samu labari ya gane cewa abu sufyan ya zo ya yi to annabi ya yi alwashin cewa za a yi maganinsa fa da fi talabihi manzo Allah ya fita yana neman Abu Sufyan da shi da mutanensa wal muslimuna da sauran musulmi fa balaga qurquratul kudur sai da ya isa wani wuri mai suna a qurquratul kudur shi ma wani wuri ne a hanya yake a kusa da madina ba dai da dabba yana zuwa ya tarar da abu sufyan ya gudu ya tafi wa fatahu abu sufyan wal mushrikun abu sufyan ya gudu kuma ya gudu ya bar su da yawa don sun taho da guzuri wanda za su yi fada da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ci abinci su yaƙi annabi ya bar wa alƙarshi da mutane sau alƙau shay'an kasiran min azwadihim suka zubar da abuwa da yawa na guzurinsu mina sawiki gari suka bar gari har gari suka tanada na alkama wanda ake nikawa ana hada shi da da nono da zuma da mai a cakuda abinci ne sosai a wajen su ba. to shi yasa da aka je aka samu sun gudu sun tafi sun bar wani annabi ya ce ku kwashe ya zama ganima to shine dalilin da yasa aka sa wa yakin suna ghazwatu sawiq ghazwatu sawiq me a sawiq din gari sun gudu sun tafi sun bar gari da yawa ga yadda ake da garin na gaya mana to shine kwashi aka kwashe garin shi ne ake cewa ta sauyi a wani lokaci aka yi wannan yaƙi a ko wannan ƙoƙarin wannan yaƙi a watan zulhijja shekara ta biyu bayan hijar annabi alaihi salatu wasalam sannan manzo Allah ya dawo madina a lokacin da zai tafi ya bar wani sahabinsa mai suna abu lubaba abu lubaba shine ya bashi ya rike mai garin annabi yana da siyasa kwarai da gaske ta istiklaf din yau sai ga ya ba wancan gobe sai ga ya ba wancan kowa dai a jarraba shi a gwada shi a ga kwarewarsa kuma an nuna masa jagoranci da shugabancin al'umma to akwai wani yakin kumadu malai ce faslun ghazwatu zi amar ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة ثم غزو ثم غزا نجدا يريد غطفان واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقام بنجد صفرا من السنة الثانية كلها كله ثم رجع ولم يلقى هربا شمانا غزوة ذي أمر بأياك با أنت فدي أما بأي با أنا قم وأن غزوة السويك manzo Allah ya zauna cikin wato sauran kwanakin zilhijja tunda mun ce wato a watan zilhijja ne ya nufaci banu gatfan wannan gatfan kai kabila ce a najd ya tunkare su ya tafi lokacin da zai tafi ya sa usman bin affan ya ce shine wakilinsa a madina Allah ya da ya je najd din sai da ya tsaya wata guda wato minas saniya har sai da ya kai safar shine safaran minas a saniya watan nan na safar a shekara ta biyu duka watan gaba daya ya tsaya amma ina dalilai sun hana masu yawa ba a yi yakin ba shi ma dai dawo gida bayan shi akwai wani yakin kuma ghazwatu buhran kaga duk wannan yakin duk ba a yi ba banu sulaim ba a yi ba as-sawiq ba a yi ba zi amar ba a yi ba sai buhran sun makarar sallallahu alaihi عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا واستخلف ابن أم مكتوم فبلغ بهران كو بهران معدنا في الحجاز ثم رجع ولم يلقى Shi ma wannan a watan rabi'ul akhir annabi ya kama hanya ya tunkari qurayshawa ya bar abdullahi ibn ummu maktum har sai da ya kai wannan wurin sunan buhran din ko bahran sunan wurin ne da za a yakin wani ma'adini ne a hijaz wato wani wuri ne da ake ɗiban dukiya a cikin ƙasa a hijaz wadda kafiran suke wurin to shi ma dai nan manzan Allah ya dawo ba a yi yakin ba sallallahu alaihi wasallam to akwai wani yakin kuma ba zama kenan ghazwatu bani qainuqa wa naqada banu qainuqa ahada wato tawaif al-yahud bil madina al-ahada wa kanu tujaran wasaga wa kanu nahu 700 muqatil فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهثارهم واستخلف على المدينة بشير ابن عبد المنذر فحاصرهم صلى الله عليه وسلم خمسة عشر ليلة ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم فشفع فيهم عبد الله ابن أبي ابن أبي ابن سلول لأنهم كانوا خلفاء الخزرج وهو سيد الخزرج فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في طرف المدينة بنو قينقاع wasu ƙabilu ne daga cin ƙabilun yahudawa a madina an yi alkawarin zaman lafiya da su kamar yadda akwai banu ƙuraiza akwai banu nadir akwai banu kainuka to su waɗannan duk yahudawa ne kuma dukansu akwai alkawari tsakaninsu da annabi ku zauna lafiya ku zauna a garinmu kar ku yaƙe mu bara mu yaƙe ku ba za a yi kaza za a yi kaza an yi alkawari da su amma suka warware alkawarin daman ba mamaki don kafiri an yi alkawari ya warware abin mamaki shine musulmi a yi alkawari ya warware amma arne da ba ruwansa da wani qur'ani ko hadisi baya jin akwai wanda zai bashi doka ya bi don ya warware alkawari wato Allah ne sawa'i to sai suka warware alkawari mutane ne yan kasuwa ko makera ne kanu tujjaran wasagha tujjaran wasagha suna gyara zinari da dirhami da rahim suna sayarwa tilam ne su tilam wahida ne na tilma sun kai mutum 700 mayaka 700 wa kanu nahwa 700 muqatil manzo Allah sallallahu ya fita dan ya je ya kewaye su lihisarihim ya tsare su ya kewaye su a lokacin da zai tafi sai ya sa bashir ibn al shi ne shine wakilinsa a madina kula yaƙi annabi baya tafiya sai ya bar wakili kuma bai tsaya akan mutum ɗaya ba yau ya sa wancan a tafi da wancan yau ya sa wannan a tafi da wannan wanda Allah sai da ya kwana goma sha biyar ya kewaye su kwana goma sha biyar suka sauka kan hukuncinsa abin da ya faɗa musu ya ce ga abin da za a yi to wannan munafikin abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai ku ga alakar malam ku ga alakar shi ne ya zo wajen annabi ya ce da Allah yana neman musu ceto idan ba rami mai maganar cewa akwai rami baya hankali da rami yahudu ba. da aka yi alkawari suka karya alkawarin amma wannan munafikin shi ya zo ya matsanta wa annabi kamar yadda imamu ibn kasir ya ce alaha ala rasulillah ya takura wa annabi don allah a kyale su a shegin dinsu daya wakilinsu ne shi to sharrin munafiki kenan yana can yana tare da wasu amma yana musu aiki ne anan za ka ɗauka ɗan uwa ne kana tare da shi ka saki jiki shi zai zo ta aiki a kanka ya sa a yi maka illa nifaƙa ba ta yi ba suna da ƙawance hulafa al suna da ƙawance da ƙabilarsa ta khazraj in an ce halif ƙawa shi kuma shine shugaban khazraj fa shafa'ahu fihim annabi kuma da hakuri irin nasa sai ce shikenan ya fa san munafiki ne ya san munafiki ne annabi ya ce an karɓi ceton naka a tafi shine dalilin da ya sa ba a ba yakin ba wa kanu fi tarafil madina suna zama ne a can ƙarshen madina su banu kainuka waɗannan abubuwan duk da aka kawo mana bayani akan yaƙe-yaƙen nan wannan ya nuna mana annabi bai zauna ba jihadi ya yi ta yi saboda duk waɗannan ƙabilu da ake gaya muku barazana ne ga musulunci fa shi maƙiyin da yake kusa da kai in ka bar shi ya ƙarfi to zai maka illa illa illa zai maka illa duk lokacin da ka bari a kusa da gidanka akwai wasu marasa tarbiyya ka zuba musu ido ka kyale ba yi hanyar da za ka yi a gyara su ba to wata ranar shi tarbiyyar nan sai ta tsallako gidanka ko kuma ka bar unguwar duk lokacin da ka bari a unguwarka akwai wasu kiriminal mabarnata suna yin barna kuma ka san barna suke mutane ne da ba a san su mutane ne da suke nufin sharri ko barayi ko 'yan fashi ko 'yan luwaɗi ko 'yan ƙungiyoyin nan na zamani kuma ka sani ƙulle-ƙulle suke kai shiru baka je ka kai rahoto wa jami'an tsaro ba dan a zo a yaye muku wannan sharrin ba ka zuba ido to wata ran suka yanko wani bala'in duk sai ya shafe ku wata wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa duk lokacin da kaga yaro yana wasa da wuta a kusa da kai baka hana shi wasa da wutan nan ba to wata rana wutan za ta kubuce ta cinye shi ta cinye ka wannan ku ɗauke shi a matsayin darasi kuma da siyasar rayuwa shi yasa kake jin ake ce annabi yana gama wannan ya tafi can saboda a samu a kiliyarin wuri ya to kuna nutse duk lokacin da kake zaune a gidanka kana kwance kana jin tsoron makircin makocinka watakila zai iya haura maka ba za ka iya bacci ba in ka kayi bacci to kana da aminci dama da hagun baka da damuwa amma in baka da aminci ba za ka yi baccin nan ba to shi sa annabi ba shi da aminci ne da su kar wani ya ce a to shi yaƙi yake ta tafiya kullum yaƙi kullum yaƙi eh, ya dole saboda ai addinin ma bai zai yi ba zaman madinan ba za ta yi ba yanzu ba ga wannan yahuda bane banu qainuqa su a madinan ma aka ba su gindin zama aka ce a zauna dan a zauna lafiya da su amma suka karya alƙawarin. to tunda sun karya alkawari kaga za su zo su fake shi su kashe shi wata rana ko su kashe bai samu bai gashi kuna gani yanzu yanzu Abu Sufyan ya tsallako ya taho ya baro Makka ya zo ya samu gonakin su mutanen Madinan nan ya zo duk ya sassare musu da binai saboda a karya karfin su to shi yasa ai annabin baya zama shi ma dole ya je ya kai farmaki su ladabi to wannan shine hikimar saboda kada watakila wani ya yi wa abun wata irin fahimta ta daban na buga muku misalai ko yau da gobe a rayuwa yanzu misali ko ɗanka ne misali yake wata makaranta sai ka ji akwai rashin tarbiyya ai a cikin makarantar nan akwai yara masu shaye-shaye ko akwai masu daba ko akwai masu kaza cewa za ka yi gaskiya wannan in cire dana saboda me gudun kada ya ce shafa masa wannan masifar to me yasa muna zaune da mutane a cikin unguwanni a cikin garuruka ana ganin yan ta'adda ne mutanen banza ne masu yada barna ne sai a zuba musu ido a kyale su ran yau gana cewa yan unguwa ne yan unguwa su suka sari unguwar kowa ba zuwa yi ba kar ku daina barin mabarnata suna zama a cikin ku in mutum yana cikin mutanen kirki ko dai ya zama mutumin kirki ko ya tafi inda ake iskanci je iskanci in ba ka bauta ranar sai ya jawo muku wata tsayar da ya shafe ku ya shafi ku ya shafi iyalanku gaba daya shi sa manzon Allah yake so ya kiliyarin sahar dole sai ya zama ya daidaita komai shine da'awar za ta samu tafiya Allah ganar da mu ga wani babban kafiri shi ma da ya zamanto barazana ga annabi alaihi salatu wasalam annabi ya ce a je a nemo shi a kashe shi don a samu zaman lafiya don akwai tsinannin da in ba kashe su aka yi ba wallah ba a zauna lafiya ba kullum makirci za su kulla wani fa mutuwarsa shine alheri a cikin al'umma ya mutu ya tafi a binne shi to shine mutane za su samu sanyi su samu sauki amma zaman sa la ga irin sunan imam ibn kasir ya ce faslun Ka abu bin al-ashraf ka'ab bin al-ashraf nan insha Allah wani lokaci mun samu dama za mu karanta tarihinsa ba tarihin kirki bane ba babban ba yahude ne mugu dan ta'adda yana nan gidansa har yanzu a madina har yanzu a kan dutse dutse malam bakin dutse malam wuri marar ni'ima amma saboda sharri a nan gurin ya zauna akwai yasin ɗinsa. akan kai ziyara aje a ga wurin to ga abin da ya faru wa amma ka'ab ibn al-ashraf al-yahudi ka'ab ibn al-ashraf al-yahudi fa innahu kana rajulan min tayy wa kanat ummuhu min bani an-nadir wa kana yu'zi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin wa yushabbibu fi ash'arihi bi nisa'il mu'minin وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين فندب به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله فقال ملك بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فانتدب رجال من الأنصار ثم من الأوس وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو لائلة واسمه سلكان بن سلامة بن وقش وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاء والحارث بن أوس ابن معاذ وأبو عبس ابن جبر وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به وليس عليهم فيه جناح فذهبوا إليه واستنزلوه من قطمه ليلا وتقدموا إليه بكلام موهم التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمأن إليهم فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله وجاءوا في آخر الليل وكان الليلة مقمرة فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي فلما انصرف دعا لهم وكان الحارث ابن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه فاتفل صلى الله عليه وسلم على جرحه فبرئ من وقته ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود الله أكبر إمام ابن كثير كتشوا أما ونن كعب ابن الأشرف بيهودي mutum ne daga ƙabilar tayye mahaifiyarsa daga banun nadir ne wannan ƙabila ta banun nadir tsohuwar da ta haifi wannan kafirin daga wannan kabilar take to me laifinsa wa kana yu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'minin ka rike sunansa ka'ab bin al-ashraf ka'ab ibn al-ashraf mutum ne mai cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama cuta kaka ko ba komai ko ana akai yi fati aka tsaya in an ce ma mutum mai cutan annabi ai kaga ya cancanci kisa to cutar da manzo Allah yake ya hana annabi sakat idan yayi can sai ya can zagi waka shirye-shirye kulle-kulle a tura ya za a gama da annabi yana madina annabi yana madina wa yushabbihu fi asharihi asharihi bi nisa'il mu'minin sai rinka zuwa yana kiran matan mu'mine yana kiran dangantakansu wance yar wance yana musu waka ta rashin mutunci shine shabbibu. Um, yana ambatan mata da nasabarsu a cikin waka kuma yana yin batanci maganganu ne na batsa ga matan musulmi ba daɗi a ji wani yana yin waka yana kiran matanku ko musulmi yana faɗin maganganu a kansu na batsa na rashin kirki ba wanda zai yadda da wannan to haka yake bayan yakin badar sai tafi makka wa alabba ala rasul sallallahu alaihi wa mu'minin ya je ya ziga kafirai kalmar alabba tana nufin eh, allaba kai afwan ba alabba ba Allah ba wato tana nufin tana nufin harrasha tana nufin at-tahrid ya ziga kafirai cewa su zo su yaƙi annabi su yaƙi musulmi فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله النبي يا عينهم واتو sa musulmi yace ce su je su kashe shi tun daga abin da yake musulunci ya zaburar da su ya kwadaitar da su shine fanadi ba ya hudu ba yake cewa mallika abu bin al-ashraf ba inna qad adha Allah wa rasulahu waye zai kawo mana kabu bin ashraf ko a mace ko a raye saboda mutum ne da ya cutar da Allah ya cutar da annabi ana gari ɗaya ana madina ya hana sakat ya hana addini tafiya sai cin mutunci da batanci kuma kullum an kwanta ana kwanciya akan tsoronsa annabi ce kai ya kamata a maganin mutumin nan alayhi salatu wassalam waye zai bi kansa sai ga wasu mutane da aka zaba cikin mutanen madina daga kuma ƙabilar al'aus muhammad bin maslama ɗaya abbad bin bishir ibn waqsh biyu da abu na'ila wanda sunansa silkan ibn salama ibn waksh uku ko dan uwan ka'ab ibn al-ashraf din ne min ar-rada'a shi wannan ka duba sai aka yi dabara sai aka samu dan uwansa wanda tare suka sha nono dan ce dan uwa ba dan uwa a musulunci ba da suna yara jarirai mace ɗaya ce ta shayar da su to kaga yana dan jin dama dama kamar wannan suna da kusa da shi da al-harith ibn aus ibn mu'az na hudu da abu abs ibn jabr na biyar wanzu Allah ya musu izini ya ce ku je duk bayanin da za ku yi masa na yaudara ku nuna masa bakwa tare da ni ko an samu matsala tare da ni ku je ku gaya mai don ku yaudare shi ku samu kashe shi wannan yaƙi daman ba ku ji an hausa an ce yaƙi ɗan yaudara ba ne to yaudara a yaƙi halal ne yaudara a yaƙi halal ne don baya yiwa sai da yaudara akwai mugun da sai ka yaudare shi ka gama da shi in ka fito firi falo gaba da gaba ba zai yi ba ya yi ƙarfi wa azina lahum an yaqulu ma sha'u min kalamin yakhda'unahu ya musu izini su faɗi abin da suka ga dama na zancen da za su yaudare shi yace walaysa alaihim fihi juna. annabi yace ba ku da laifi duk abin da kuka faɗa ku je kawai to kaga za su je gurin wannan babban kafiri suna musulmi dole fa sai sun canja riga sai sun canja fuska in ba ka ba damar yana ganin su ma zai ce to sun zo da matsala ne za mu zo mu karanta cikakke kisan nan gaba insha Allah ta'ala kamar yadda da mun taɓa karantawa a baya shikenan ya ce ku je duk abin da ku ku bada suka tafi wastanzaluhu min utumihi laylan suka sauko da shi daga benensa daga gidansa yana sama suka ce sauko suna son magana da shi da daddare suka yi suka tinkare shi wa taqaddamu ilayhi bi kalamin muhim at-ta'rid bi rasulillahi sallallahu alaihi suka gabatar masa da zance wanda a wannan zancen yana nuna cewa ana taba annabi ne ko ya za a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna dai su kasancewansu ma da annabin nan sun samu matsala fa yaya za a yi a shirya a gama da annabi tunda an so masa da babbar kwangila sai ya yadda to wannan kaɗai ya isa ya nuna maka wannan mugun mutum ne kuma adawar tasa ga manzan Allah wato ta isa wato akram kallawa ana yin bayani cewa babu mutumin da ya gamu da kiyayya gaba kuma gabanta wato ta a yi eliminating din shi a raba shi da ƙasa gaba ɗaya a raba shi da duniya da rayuwarsa ba irin mutumin da ya gama da wannan irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya rayuwar ana karanta ma sai ka ce wai shi manzo Allah ya ma aka yake yin bacci wancan yana neman sa wancan yana faɗa da shi wancan yana kaza da shi wancan yana wallahi malam haka ya ƙare rayuwar tasa cikin haƙuri dole sai da haƙuri to kai ma ya kamata ka sani lokacin da ka riƙe gaskiya ka ce a kanta za ka tafi wallahi ko a cikin gidanka sai ka samu matsala da iyalinka mata in dai ka ce za ka yi gaskiya karka je ko ina matakan tana daga cikin adu yadda za ta yaƙe ka akan wannan gaskiyar sai dai wanda Allah ya zaba ƴaƴanka kan dama ba magana ba magana wannan ba magana sai dai zaɓin Allah kawai za ku yi ta rayuwa ne haka suna kallon ka kana kallon su ba dai da za su kau da kai amma su ba su yarda da tsarin da kake kai ba za su faɗa masu ce wannan ra'ayinsa ne haka ya ga dama yake amma mu mu ba haka muke so ba laifinka ka ce za a yi gaskiya to ballantana makota in dai ba fahimta kuɗe ba ballantana a wajen aiki ballantana a kasuwa ballantana a cikin mu'amala ka ta rayuwa kawai ku rike cewa duk wanda ya rike gaskiya zai iya samun matsala ka ji a ranka kawai in dai kana kan gaskiya akan kome ne kai sai ka samu matsala kuma haka sunnar rayuwar take ba za a barka ne shi mara gaskiya baya son mai gaskiya shi kuma mai gaskiya sai ce sai ya yi gaskiya a inda yake sai ya jarraba koya saboda bai zai dai lalata rayuwarsa da addininsa yana bin mutanen banza ba haka abin yake za a yi kiyayya da kai ya za a kammala da kai ya za a yi ture ka damun karshen solution ɗin da za a yi wa ɗan adam in ba a san sa a halakar da shi to ana zaman lafiya haka kawai ma za ga wani baya son ka ba ka masa gobe ba ko sai ya tsane ka sai wallahi ni na tsanuwa ne me ya maka wallahi kawai bana son sani jinin mu ne bai hadu ba jahili mara hankali ina ruwanka da wani da zaka ce jinin ku bai hadu ba ka san sa shi ba zagin ka yi ba ba fada kai da shi ba ba abincin ka ya hana ma ba ba aikin ka ya hana ma ba haka kawai ka ga mutum dan uwanka musulmi wallahi ni bana son wani ni da mun tunda na gan shi ma na tsane shi ka tsane shi akan me to wannan kalma ce ta jahilai marasa fasali marasa hankali da ba sa sauraron ilimi ka shiga uku idan ka mutu kana kin wani dan uwanka musulmi bai maka komai ba ka shiga uku dan hakkinsa ka taba hakkinsa kuma ka rusa dokar Allah ta alwala'u san juna da kaunar juna li ajli kalimati la ilaha illallah saboda kalmar la ilaha illallah mu riƙe gaskiya mu yi haƙuri da ita tunda annabi ya haƙuri mu ma sai mu yi haƙuri kowa kuma iya gwargwadon matsayinsa iya ibtila'in da zai gamu da shi gwargwadon yadda Allah ya kai ka gwargwadon matsayin da kake da shi gwargwadon jarraba da Allah zai maka in rafi ulƙadari ne kai to dole jarraba za ga babba ce a inda kake idan kuma baka da matsayi can sosai iya da yadda kake da Allah zai ajiye maka ibtila'i shi ciwo in ka san za ka same shi ko matsala in ka san za ta same ka to lokacin da ta zo maka kan ɗauke ta cikin sauƙi ba za ta hana ka ka ba haka za a yi ta murzawa amma matsalar abu shine baka san shi ba baka taba karanta shi ba ba a taba baka labari ba yazo ya same ka to yanzu yanzu zai ragargaje ka sosai to shine amfanin ilimi mu yadda rayuwa ibtila'i ne za a jarrabe mu دول سي انجر بهم ولا نبلو انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين تاغني ايش وبشر الصابرين ونبلو اخباركم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون haka rayuwar take aka cutar da annabi aka cutar rike kansa yace in mm. yace rahimallahu Musa Allah ya ji kan annabi Musa faqad uziya akthara min hadha fa sabar yace an cutar da shi sama da haka amma yayi hakuri mai hakuri kuma yana da lada mai yawa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab yana fa faɗin wannan magana ina maimaita ta ba wai sai akan addini ba ba za ka da jarabawa ba sai akan addini ba a rayuwar gaba ɗayan ta ibtila'i ne wani a jarabe shi da ciwo ya yi ta zuwa asibiti yana kashe kuɗi ciwon ya ƙi warkewa da ya ɗan samu ɗan dama dama wata ɗaya wata biyu yana murna can kuma wata na uku sai ciwon ya sake dawowa in bai kyautata wa Allah zato ba sai ci ka ce to shi wai me yi ne wai wani za a jarrabe shi da iyali a gida shi kuma za a yi ta gasa shi a gida ko 'ya'ya ko mata ko kuma dangi bilmunasaba <laughs> allahu akbar allahu akbar bilmunasaba a satin nan wani bawan Allah ya zo sami wani ma'aikaci ne custom ne shi babban ma'aikaci ne ya ce ya zo masallaci ana karatu wata rana ya ji na ta bayani akan abin da ya shafi hadarin cin haram da cin hanci ya ce wallahi malam ranar da ƙin na tashi daga inda nake ku ji wannan labarin da kyau da ƙir na tashi saboda kawai ni gani ne gani na kake kawai kana faɗin magana nan kamar an zo an baka labari ne a kaina ban san shi wallah ban taba ganin sa ba nace masa ai wannan ai nasi ne ai abu ne a rubuce ai ai annabi ne ya bayani Allah ne ya bayani so duk wanda ya hau track din wanda ya shiga layin shikenan dole sai ya shi aiki shi malam ana gamawa na je na tsaya ne wa kaina tunani yace yace aiki muke ana bamu albashi amma mukan ba da kuɗi a kai mu gurin da ake samu kwastam ne shi ya ce malam cin hancin ya isa mu kwace kayan mutane da gangan har abin da ba a ce a kwace ba ma iya wautar ka iya da za mu cuce ka mu kwace kayan mutane su ta tabi su ta tabi mu ce sai an ba da kuɗi idan an kawo kuɗin sai mu ogan mu ya karba kuɗi ma kudin kuɗi wani kuɗin ma an karba sai ga mutum in je sai da kayan ma me zai samu ya ce duk muna cin wannan ya ce ko kuma mutum zai shigo da wani kayan da gwamnati ta haramta sai ya zo ya gyaran hanya kafin ya siyo kayan kafin ya ɗoro kayan ya zo ya same mu a yi ciniki mu yanka masa miliyoyin da muka ga dama kowane kaya kaza a yi yarjejeniya da komai muna rike da bindigogi da komai muna abu na amma in an zo ko juyawa ma muke sai mutum ya je kamar fitsari yake yi sai mota ta wuce ya ce an biya ne ya ce amma duk sati mu banda albashi duk sati makudan kudi ake raba mana ya ce ni farkon shiga na sai aka kamo ogana ya kira ni aka bani kudi masu yawa haka aka ce gana ka kowa ya fito yana murna sai na ce ranka ya daɗe wannan kudin na mene sai shi albarkacin hanya ce wallahi wallahi malam wannan ni da shi malam yana hawaye yake ga maganar ce to ce to alhamdulillah ya ce na ji daɗi Allah ya kawo ni wurin samu ya ce na kashe kuɗi ina kan kashe kuɗi wa musamman mahaifiyata da kuma wata yata da ta riƙe ni da yan uwana ya ce kuɗi nake sake musu nima tun da ina samu sai suna ta murna cewa ɗan uwa ya samu kuɗi hidindimu da wani abu ya tashi mahaifiyata sai in tura mata dubu ɗari kaza da wani abu yar uwata yan uwana dubu sittin saba'in ɗari kaza ba da sauransu ya ce haka nake rayuwa ya ce amma ranar da ka zo kai wa'azin nan sai na ce kai ni fa wannan abun ba zan iya sa ba na haƙura na sha wahala iya wahala ya to yanzu ina komawa sai wani dan uwana da Allah ya nuna mun abin cewa in dawo kansa shi fi. muna zaune sai na ga wani sabon ma'aikaci yaro ne sabon ma'aikaci kawai sai ya zo wuce ta gaban mu da wata sabuwar mota sai nake ga abokina ce wani ya sai mota ya ce sai abokina shi din abokina ma'aikaci sai ya ce mu ya burge ka ne sai ya ce a kwarai kuwa yana zuwa har Allah ya sa ya samu alheri ya sai mota ai kaga abin nan ya ce to kada wannan ya baka sha'awa yace ba sa bane ba albashinsa bane kudin banza ne da muke karba na mutane yace shi wannan mutumin baya karba yace ka gani nan wallahi iya albashina nake rayuwa da shi ba wulakancin da abu ba yace wallahi gadi suke tura ni saboda sun gaba na karban kudin sai su tura ni wani guri in je can zauna ina gadi su kuma su je can suna ta karba da su da wannan yace amana yadda yace a hakan wallahi tallahi suna karban kuɗi duk sati amma in Allah ya sa yadda idan wata ya zo ƙarshe wuri na suke zo an ba su rancen abin da za su karasa ya ce malam wannan abin shi ya buga mun hankali na ce yanzu duk kuɗin da muke karba wannan shi kuma baya karba albashinsa kawai ya dogara da shi ya sai fili a garinsu yana ginin sa a hankali ya dan abin nan amma kuma mu zo mu karɓi rance a gurinsa dubu uku dubu hudu dubu biyar ina kuɗin da ake bamu ya ce daga nan na gane kuɗin haram ba su da albarka to malin shahid a ƙarshe akar makalla ya ce malin yanzu bani da ibtila'i a rayuwata irin mahaifiyata da yar mahaifiyata malam ta juya mun baya saboda na daina ba ta wannan abu na ce mata mama wallahi kuɗin da nake ba ruwa kudi ne na gasu gasu nan kuma ni na ji wa'azi kuma na gamsu gaskiya ba zan iya zuwa an kashe rayuwata mutum shiga wuta ba ta ce ita ba ta san zancen nan ba wallahi ita ma yar uwar tasa ta ce ba ta san magana ba ruwa ce ya kuma an yi mana alfarma mu ya'yan manya ne an sama mana aikin nan muna nan da yawa mun kai kusan goma ya sauran duka suna hidimar kuɗi motoci waye waye da sauransu amma ni kuma yanzu ina daina karɓar wannan abin na samu natsuwa a raina kwanciyar hankali amma kuma gaskiya ina ɗan jin jiki yace saboda na ɗauko rayuwar ba irin waje yace take da ba yace to na zo ne malam kai mun fatawa tun da kai ka gaya mu wannan abun kuma na daina ya zan yi da mahaifiyata ya zan yi da wannan yar uwarta musamman ita ta rike ni wahalhalun makaranta na da waye da sauransu yace ba abin da ban gaya mata ba tsohuwan wannan ta yadda wallahi kaji kudi ko kaji tsohuwa ta sha kaya kenan ya ce ya shiga damuwa ya a ya bar aikin ne a ya koma ya ci gaba da yi ne a ya zai ya ce kuma wallahi malam zaman lafiya na shine nemo kudin nan na bata kawai to kaga wannan shi kuma inda ya gamu da ibtila'i kenan ya zo ne wai ko akwai wata 'yan dama tun da larura ce abu ya shafi mahaifiya ne ko a dan daga masa kafa ya <laughs> na ce ina ina ina haƙuri za ka yi ta bata ka yi ta addu'a Allah ce muke ka ta fahimce ka yi ce yanzu ma tafiya zai zai tafi wani gari can akwai wani dan uwanta da watakila kun an yi mata magana za ta iya fahimta to shi kuma kaga ibtila da ya gamu da shi ke ce wallahi malam sai in buga mata waya tana jin muryata kyat sai ta kashi me wai me me kake kira na me za me me ya ce hajiya na bugo ne in gaishe ki a wannan to na ji na gode shikenan ta ce da ya da ita za ta bugo waya sai mai minti arba'in talatin amma yanzu wallahi ko gaisuwa na buga mata minti ɗaya biyu kyat ta kashe to Allah kiyaye mu to shi yasa kullum muke faɗa muna maimaita jama'a mu yi haƙuri mu rayu akan yanda Allah ajiye mu duk lokacin da ka zo ka gina iyalinka akan ƙarya ko ka gina danginka akan ƙarya ko kai ka ce za ka yi rayuwar ƙarya ba za ka kai labari ba wannan duniyar da kake ganinta aka Allah ya yi ta a rayu a lallaba ka yadda kar ka yadda ka ji daɗi kar ka ji daɗi wannan kai ta shafa amma dai don a taimake ka ka zauna lafiya kar ka samu baƙin ciki da hawan jini da ciwon zuciya akan abin da bai kai ya kawo ba kurin dora rayuwarka akan abin da za ka iya yi kuma mutane ka daina musu ƙarya ka gaya musu gaskiya kai musu mu'amala ta gaskiya ko gidanka ne da kake gani iyalin nan namu da kake gani da 'ya'yanmu ka lazimta musu kullum su ci su sha mai daɗi kullum kullum su ci su sha mai daɗi kullum su tuna mai tsada kullun abinci mai tsada ko da kana da wannan ranar da Allah ija rabe ka abubuwan suka juya to za su yi maka bore su ma za su juya maka baya amma ka gina su akan yawman yawman yau akwai gobe babu haka kurin na sha da ana maimaita ka yi ƙoƙari ka canje yanayin gidan ka gaya za su yi canje yanayin abincin da ba ana cin kaza kaza kaza ka tunatar da su yayin talakawan gefen ka suke rayuwa amma kullun kai ɗari bisa ɗari komai naka na daban ne kullun. baka yadda ka rayu kamar ka kwatanta mana yadda wani dan uwanka talaka yake rayuwa me yasa aka ce mu rinka yin azumin litinin alhamis ne wai dan a koya mana akwai fa masu yini da yunwa ya suke ji darasi ne ai tamma mutane su gane ba mutum ya samu wadata haka zai ta fankamawa yana yi yana yana wadata ne na'am ka cika sha halal ne amma ana jiye maka tsoron canjin rayuwa dan da yawa irin ka sun samu kuma Allah ya dauke in aiki ne wata rana zaka yi ritaya idan kasuwa ne wata rana za ta ka gari abin da kake a kasuwar ya zama baya tafiya can din da ka kama ya toshe can ya toshe ko wani hasara Allah kiyaye ko ne danno maka wata fitinar ku ta fama to me yasa mutum ba zai kokarin ya gwada kanshi ba ha me yasa soja idan kafin a dauki mutum soja sai an sa yayi training na wata kaza a koya masa wahala saboda aikinsa na wahala ne zai iya yiwa wata rana ya samu canjin yanayi babban soja mai ofis mai komai sai a ce shiga daji su ta yawo a cikin daji suna rike da ruwa a buta da ruwan roba suke sha yanzu kuma zuwa suke su samu kogi su ɗebi ruwa a cikin daji su rike saboda ko da yanayi zai iya canjawa ko yaƙi ko wani abu so da Allah mu kula da wannan abu ne mai muhimmanci duk wanda ya rayu akan yadda Allah ya ajiye shi wallahi ba zai sha wahala ba sai ibtila'i na rayuwa da Allah zai iya dora mutum amma wani zaka ga da zarar ya samu canjin rayuwa wallahi sai kaga ya canja za ga kamar kafiri kafiri haka za ga ya zama da kasa fahimta me ya same shi addinin ba zai yi ba kuma duk ya firgice ya rude saboda duniya ta kubuce masa yaro kullum ai masa shayi da biredi da kwai kullum shayi da biredi da kwai ka dafa mai dumame wata rana wallahi alaji kai masa dumame me wannan kace dumame ne mu ma shi muka ci muka tashi ya gane ana rayuwa da dumame Allah wallahi garin kwakin nan akwai albarka a cikinsa gashi nan ana sayar shi dan kaɗan za ka jika ya cika maka kwano kuma ga riƙe ciki yini za ka kana shan ruwa lafiya kalaf wallahi kuwa a tuka shi a yi shi to inyamurai ba shi suka ci suke daga inyamuri jajawur ba garin kwaki suke ci mun tsaya muna ta wahala a jarraba shi iyayenmu da kakanni sun nuna mana wallahi tuwo idan aka yi kanzo sai a dora shi matan yanzu Allah ya sawwake a dora shi a dora kanzon nan bayan an kwashe ya bushe bawon bawon tuwon ya bushe a cikin tukunya a karkade shi a tara shi wata ran sai a zo a buga shi a turmi a daga shi wallahi ya fi shinkafa da wake daɗi Allah nake gaya muku jarraba ku gani idan ya sha kuli-kuli mai kyau ka yi da masa man gyada aka dan yanka albasa a cikin malam ana magana kafu wanda ya ci kaza da waye abin nan amma waye san shi ma yanzu amma yanzu yaro zaka zo ka bashi wai wai shayi wai wai ba madara wai sai ya sa kafa ya buge shi dan karamin yaro dan dan nazari school wai ai ba madara maganin ka kai ka koya mai kullun sai ya sha madara a yi haƙuri ka san wannan maganganu wani lokaci ba son su ake musamman yaran gida gani suke ana shiga hakkin su amma dai wannan shine gaskiyar magana Allah ya mana akwa annabi sallallahu alaihi wa sallama eh, ya ba su damar su yi wannan abu ya je ya yi musu bayani a suka yi masa bayani ya samu nutsuwa tun da ya samu damar a kashe annabi falamma stamkanu minhu qataluhu la'anahu Allah imam ibn kasir ya ce yayin da suka samu dama ya ce wallahi suka kashe shi Allah ya la'ance shi wa ja'u fi akhir al-layl suka zo a ƙarshen dare wa kana laylatun mukmira a cikin wannan daren ba su iya koma gidajensu ba su kai gurin annabi sallallahu alaihi wasallama dare ne wanda yake akwai farin wata fantawa ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka ƙara sagi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam huwa qa'imun yusalli Allahu akbar a wannan daren malam suka tarar da shi yana qiyamul layl kai malam Allah shi mana afuwa Allah ya mana afuwa malam Allah ya mana afuwa a wannan daren ba wai bacci suka samu ne ba yana tashe yana sallah haka fa ya kare rayuwarsa yana bin Allah shi annabi ba abun da yake masa daɗi irin ya bauta Allah kuma shine wai ake so ni da kai mai kokari mu koya koya ya mujarraba mu gwada in na filfilin nan na dare da na rana da na bayan magarba da na bayan kaza a rinka tabawa a yi koyi da annabi shine sunna din an ce ka zama alu sunna to me bin annabi kenan man sarafa da'a lahum yana idan da sallah sai kawai kama musu addu'a kaga wannan ya yasa sun samu albarka wa kana al-haris ibnu aus qad juriha bi ba'd suyufi ashabihi harisu ibnu auf an yi masa rauni da ainihin wato takwabin wasu daga cikin yan uwansa ma'ana an zo kokarin kashe ka'ab bin al-ashraf sai wani ya kuskure shi ma ya sare shi ya masa rauni haka ya zo da jini a wannan daren manzo Allah ya kama jikinsa inda aka yi masa raunin fatafala ya mai tofi sallallahu alaihi wasallam ala jurhi akan raunin fa bari amin waqtihi ki kawai ciwon ya warke akan makalla Allahu akbar kai mutanen nan malam sun ga wani abu wato wato sun ga ikon Allah malam ciwo yanzu yanzu jini an sare shi ba jini ba annabi ya ce kawo ya daga hannu ya yi masa addu'a take wurin ya haɗe ya dawo ba ma magana je kafi an jima ko gobe ko na abu subhanallah Allahu akbar ثم أصبح ta يتكلمون في قتله an wayi gari kawai yahudawa na madina sai suka kama surutai suna maganganu ai an kashe an ji an kashe kabu bin al-ashraf za su dau za su yi kaza za su yi kaza suna kokarin su firgita kasar su firgita musulmi sai annabi ya ce to ba yahudin da aka tarar da shi a madina ma shi ma a kashe shi sai gudu suka ta hada kayan suna tafiya Shi ne maganin su ne daidai da su shi sa bar yahude ba zai taba san musulunci ba ba yahude ba zai taba san annabi saboda wannan tarihin duk an karanta musu idan an zo babin yi musu bayanin adawar annabi ai duk wannan hadisan sun san su adawar da za su yi wa manzo Allah su ce yanzu ku duba ubanmu wane wane wane mai suna kaza shi fa muhammadin nan shi yasa kai kaza to shine ba yahude zaka yana da hikidi yana da ruko baya san annabi Muhammadu baya so kai kuma yanzu ka ce shi kake so ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi kun ce kuna son su su kuma ba sa son kuma an ce wai yanzu duniyar wai dole a rayuwa irin tasu wai ita ce wai wai su ne suka ci gaba shine wai jin daɗi Allah ya kiyaye mu ubangiji Allah ya sa mana mu gama duniya lafiya Allah sa aljanna ce makomar mu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh